wata kudamu a kadama hako wata su kudubewa ana ci yadda mace eh, kuma hakim mun faɗi wani tsarin aure wanda galibi mu ba mu da shi su wurin ci da mace mutum ya bata abincinta kawai wato ai lissafin abincinta ko na sati ko na kwana ko na wata in ma na shekara ne da shanunta a haɗa mata da rinka ta da sonanta a haɗa mata abincin shekara shi kenan in ta cinye yara na ɗaya ba ta da wani hurumin da ya ƙara mata wani sai dai kuma iyayenta su tallafi ko yan uwa ko kuma gwamnatin musulunci ta tallafi don shi miji ya sauke shi iyaka ya ya da abincin wata kullum ya zo gida shi shike ka kaka dogo rigin shi cire hula ya huta ka mishi ya wanke ya danna shi ke nan ya ce yau dan wake za a yi gobe dama aka suka yi lissafi dan hmm. wake da alale da fate da dambu da shinkafa da taliya mace jaruma kenan kun san yanzu mata yadda ba jarumai ba kullun taliya ke ci duk mutane basir ya kama takin basir kawai an sa a gaba gadan gadan an sa a gaba su mal abdullahi suna cin abinci an sa takin <laughs> Allah ya taimake mu wa bismillahir rahman mala yace wa tasqutu bi nushuziha ba an yi magana har in ma ana mata hidima zaka dauka mata mata hidima ba mm. wa in kana min man takhdumu akhdamaha in ka auro matan da yake gidansu ita ba ba ta aikin komi kar ki ce to baki isa ba nan gidan sai kin yi komi a'a tun wurin neman auren dama za a yi maka bayani wurin daura auren ne akwai 'yan matsaloli ne wurin kulla aure akwai abubuwan da ya kamata a tantance su kafin a ba mutum mata kuma an boba shi akwai abubuwan da ya kamata a gaya mishi a kai wurin nema ma haka ne in ba ta hidima ita sai dai ta yi mata ta iya kanta ta wanka ta sa kaya ba ta wanki ba ta guga ba ta dafa abinci iyayenta ma ba sa ba ‘ya'yansu nono shayar da su ake yi saboda sharifa ce to in ta haihu iyaka ta ba ɗanta nono na sati ɗaya biyu shi kenan za ka je ka nemo mai shayarwa ka daure ita ita kula da ita kawai ake yi au Allah taimaka to duk waɗannan haƙoƙin wa ai duk ba na rigiman ba in ita karo ta za ka yi ko kuma za ka ƙara mata fa shi ne babin gaba bari mu haɗa wannan babin babin in an zo rigigimu matan sun yawa ya za a yi rarraba irin waɗannan abubuwan ai nan ne aiki yake ai nan ba a zo kan yi wannan matsayin ta kawo gaba da ai babba ce ita kai an riga ta karo babba wata skutu kaga waɗannan haƙoƙi na muka faɗa duk sun faɗi binu shuzi ha in ta kangare mm. abin ake ce mu nushuz kangaren mace shine ta janye daga jima'i in ta janye daga jima'i to duk wani haƙƙinta ya faɗi lali wujudi uzirin shar'iyyin banda inda ta samu uzuri na shari'a uzuri na shari'a haka ne ko yanzu da kace tana haila misali kaga za ta janye ba magana jima'i ko ta haihu a za ta janye ba magana jima'i Au habsihi Allah ya kare ko ko mijin an daure shi an tsare mijin Au safarihi ko kuma ba ma ita ne kijin yi ba shine ya tafi ya tafiya bayan kaga ba maganar jima'i to dan zai yi tafiya ya ce to shikenan tunda ba maganar jima'i to shikenan ba ba maganar cewa a'a wa yathbutu khiyaruha zabinta na tabbata bi usrihi inda samu shekari idan gida yunwa ya fada kun san da miji da mata da yunwa ba a ittifaki in suka haɗu dole ɗaya ya fita idan gida aka ce ga miji ga mata ga yunwa to ba nasin qur'ani bane amma ba sa haɗuwa idan ga miji ga mata ga yunwa in ana so gidan ya zaunu mijin ya sa kafan shi waje je nemo abinci wata da yunwa kafin ya dawo in ya samo abinci ta ci ta sha su koshi yunwa ta fita sannan shi da ita su zauna in ko gashi ga ta ga yunwa ta sa kafan ta waje ta bashi da yunwan shi kadai Allah ya sauke la in tazawwajatu alimatan bi faqrihi banda inda ta aure shi da matasan san bai da komi sai ai kwanaki ba a ci ba haka nan yake yawo dama ta san ba, ba maganan abinci gida da matsala ana kwanuka ba dora ba sai ta aure shi a haka nan gida ya rikice to a nan wurin ba ta da khiyari za ta ta gungurawa ne in Allah ya sa aka samu jarka aka dauko ruwa a sha a salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ran samu ya samu ko kuma zuwa ran da aka wuce kabari fa in ikhtarat firaqahu in ta zaɓi rabuwa da shi tutsar likuto ana sakinta ba shi da sake ta ba ana sakan mashi ita wane alkali raja'iyyatan amma kuma nan sakin alkali ne kuma raja'i ne mun yi bayani a baya ba kowane saki ne alkali yi ba komi ba akwai sakin da alkali zai yi kuma da komi a cikinsa to wannan na ciki wa wuqifat raja'atuhu ana iya dakatar da wannan saki raja'i ala yusrihi in gidan ya zama gida ana walwala aure daha ko kuma an kai karan an raba ta koma gidan nasu ta gashi ma duk uku ne ba duk ɗaya ne ba ka zaka ce duk ɗaya ko to wani lokaci ba duk ɗaya bane ba duk biyu bane duk uku ne ma ta je gidan nasu can ma gidan ya rikice to tana iya san da alkali to ai da nan da can din da ɗaya ne to sai a dakatar sai ta dawo ko kuma a'a sai aka ce to yanzu gidan ana samun abinci to kuma bata riga ta yi aure ba to sai ta dawo saboda yanzu gidan da abinci kuma nan wurin yanwa a rika bude zuciya don Allah galibi in muna karatu wani lokaci wani abu sai ga shi kamar bako hakuri za a yi zai yiwu yau ka aure mace lalura ta zo tabbas gidan ya rikice fa babu fa an jera kwana uku hudu koya ba abincin abu ya gagare ko kai ko ƴan uwa ko wani ba da shawara ce wannan mata a koma da ita gida ka ce in ko aka koma da ita ba za ta dawo ba gobe kaddara sai ta samu sai kuma ka samu samu sai a ce ta dawo to wannan ka je ka dawo da matan sa ce a haba da Allah wanda bata zauna da ni ba ni da shi yanzu in samu ku a daina haka da Allah ku daina haka da gare ta dubburin duniyar za ku eh, shari'a ya zo da haka shari'a yana ya damu da maganar ciyarwa matsalan ciyarwa na da matsala inda gaske mutum bai iya ci da mata bai sauƙaƙe ma kanshi ba ɗan uwanta suka ga zaka mata su karɓe ta ba wani wulaƙanci ne rena samun shi aka yi ba akwai wanda wulaƙanci ne an rena shi ne ana ga yanzu bai kaman shi ne zai wance za ta zauna tana kaza tana kaza kaman shi shi ne zai samu kaza wannan reni daban amma samu ne da kanka kai ka ga haka ai akan samu ne mu kanshi faɗa ya ga kai tsakani da Allah ba zai iya rike matan nan ba ko ba a samu haka mm. wani kuma yakan kasa gane haka yakan kasa gane to lokacin da aka samu mutum haka ko da kotu aka je aka raba aure aka ci yanzu kai samu kada ka cewa ba ruwa na da ita ko kuma bari ko ta dawo wallahi biyu zan karo gaba daya na zama general yanzu na zama general kuma ba ta isa ba zan a rika cire irin wannan Allah mu rika cire irin wannan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu yalwa yalwa mai amfani Allah ya ba mu abin da za mu ci na halas don galibi abinda za a ci mutum kullum rika roƙon na halas in mutum yana rayuwa da haram ba daɗi ba daɗi ne ba don abin da muka ɗauka daɗi mu shinkafa da miya ko samu shinkafa da miya shikenan da nama ko da farfesu da waye asal duk wannan an gama haɗa maka ba sunan shi daɗi ba abin da ake ce ma daɗi halas idan mutum dankali ya samu ba kuli da safe ya da shi in kai wasa wallahi sai ka gan shi aljanna ya yi kwanaki baka iso ba in ma ka isan kenan ka cin mushi. abinda ake ce ma daɗi ba wai magi ba da kori awa ba shi yake ce ma daɗi ba ba manja da manja ba shi yake ce ma daɗi daɗi shine halas sai kuma shine daɗi na hakika daɗi na ma'ana kuma to shine a sawo faranti a ji a so kula kula ɗaya ma dubu saba'in dubu ɗari a so ta abu a aji a gida na zuba abinci abinci a sa mai mafeso mutu a fesa madugo mutu a ɗiga kaza a shafa kaza a goga kaza a a yi to wannan sunan shi daɗi na ma'ana amma madaɗi na hakika shine halas Allah ka azurta mu da halas inda zamu rayuwa kai walaihi iskanuha maskanan yaliqu biha wajibi ne ya bata wurin zama wurin zaman da ya dace da mutum ya zauna kada a ga wurin zama a ce nan ne mutum za a zauna da shi wa alaiha min khidmatihi to in ita kuma ta auri mijin da yake bukatar hidima ne a kula da shi to ta mishi hidima ina bukatan a yi mai wanki a yi mai guga a dafa mai abinci a yi mai shara a mai wasu abubuwa ba mai da lokacin da zai waɗannan abubuwan mm. to in yi sa gaba ya duk ta kama wannan ba ƙaramin haɗari bane ka gama mace a gida wai ta ce bata da abin yi wankin mijinta ba ba shi ne gugan mijinta ba ba shi ne sharan gida babu ne abinci babu ne kaza ba sai ganta ta ce wai ka ji mace tana cewa ni yanzu ban san abin da zan yi a gidan nan ba wallahi tallahi mata aure ba wai bata san abin da za ta yi a gidan ba ita yanzu a gaya ma wanta ko kaninta ko kanin babanta zaman gidan nan ya ishe ta auren nan ba ya ishe ta ta gaji da zama haka ita bata samu eh, ita bata da aikin yi a gidan gidansa ya samu mata aiki ko ita yanzu bata da aiki a nan gidan wato abun kunya ne mace tana faɗin wannan maganganu. abun kunyan gaske ita asalin mace wato mace haja ce mai tsadan gaske kammala ta ake nutsar da ita ake wuje guda fiyayyen jari ga mace ita ce wanda ba ta ganin maza maza ba su ganin ta mai jari kenan mai arziki irin su ne suke shiga aljanna da wuri amma mace da kullum tana ganin maza iskan nuna ya hure ta ai ba magana ta ake a cikin lissafi ba ai lalura ce kawai da fitinan zamani ta taso yanzu wasu abubuwa a ce ai maza mata su tara nan maza mata su tara nan mata su tara nan na fitinan zamani amma fiyayya a cikin mace ita ce wanda ba ta ganin maza maza ba su ganin ta shine fiyayyen jari in kuma yin miji hidima ne ai ba za ta yi hidiman da na Fatima ta yi ba a cikin mata akwai irin ta a siffan zatin halitta irin na maza Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda maza Allah ya ce mata sun cika guda hudu akwai ta wani hadisin ya ware ta kadai yace a cikin su hudu kuma duk tafi su hannayenta na fashewa saboda nika in wani lokaci in ya dauko ruwa a ƙofar gida yake aje ta shiga da shi sai da ka haƙarƙarin shi shi ma ya ansa saboda ɗaukar ruwa in ya kawo dawa ba maganan ya sussuke ita za ta buge shi ta sussuke ta sheke ta dake shi ta nike sannan kuma ta soya gurasa hannaye sun fashi kuma ta san gidansu matan gidansu ba haka masu ke yi ba kuma ta je wurin manzala ya ce wannan ita ce fiyayya wannan shi ne riban mace a gidan mijinta hidima hidima an gano nan ko daidai lokacin da matan shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kowace masu mai mata hidima sun kusa wata ruwayan bakwai wata takwas wata ruwayan tace tana tana da bayi goma kowace mace daya a gidanta kun san su gidajen gidajen Larabawa wancan lokacin sahabbai kamar irin gidajen filani ne gida gida ko haka haka haka aji ko yanzu filani suka yi riga suka yi irin waɗannan abubuwan sukan ce ma kowane wuri ba riga ba gida suke ce mu gidan wanci gidan wanci gidan wanci saboda haka wa alaiha min khidmatihi ma yakhdumu mithlaha irin hidiman da mata suke yi wa hibzuha ta kame fi nafsihi ga kansa ta kame ba wanda zai sadu da ita sai shi wa malihi dukiyarsa ta tsare mashi amma mace kowa ya zo dauki dukiyar mijinta ya zubar ba ta kafa kafa da kayan gida to ai ta samu matsala kayan mijinta da ya aje kaza ta gama ya aje ba daidai ba ta kula da shi ta kula da kaza ta kula da kaza ko sabu aka ya kace mijinki ya ce a bada kaza sai ta jingina ta ga waye wannan yaya za a yi ya za a tabbata tabbatar da haka ne me ya shaida me ya kaza saboda tana kaffa kaffa da duke shi amma matan da ba ta duke mijin ji amma zo kaza eh, kwasa wani kai ma ɗiba kaza kaza shikenan gida ya zo to ai ba shi abincin shi ma ta kwashi shikenan duk duk ta duke shi bata tsare ba to ai ga an samu matsala an gane ko wala hu naqluha ya samu dama ya cire ta daga inda ya aje ta ya koma da ita wani wuri ba za a ce yau ka auri mace ka zauna da ita a nan ɗakin gobe ka ki tashi a ki koma can ko nan gidan ki tashi a ki koma can ko nan garin ki tashi a ki koma can ta ce a na kaliha wa safaru biha haka nan ma tafiya ne ya samu dama ya tafiya da ita idza kana ma'munan alaiha muhsinan mutuka zai iya kare ta saboda tafiya a safaru qira'atu min al'azabi duk wanda ke zauna gida bai san duniya ba da girmanka da darajanka da mutuncinka da karfinka da asalinka da komi in kana fita sai ka je wuri ka ga kaman bola kai kake ko ga ga kudinka kana kallo kan a account ɗinka a zuciya ka zo wuri ATM din ma ya fadi check din ya fadi ko ba san ka ba ka da ko sisi ga lele mota ka zo ka aje ba baka karya ba ka ce a taimake ka ce ba zai yiwu ba ko kai kuma kana jin yunwa kai <laughs> duk abu ya hade rikici an gane wannan ko Allah ya taimake mu to wannan babin ya kare inda matsaloli za su taso yanzu irin waɗannan haƙoƙin da aka faɗa bayan lokacin da mata suka taru a gida ko mutum ya tara mata da zaman gidan ɗaya da rarraba gidan da yadda za a yi da waɗannan haƙoƙin ya za su taso shi babi na gaba to abinda muke so mu yi shi ne, mu haɗa wannan babin da babin bayi da karatun da muka yi na subahi a gurguje na so mu mu tsuntsunce ne to amma za mu karanto ne wani karatu sha haka sai mu ga gaɓoɓi nawa muka samu a ciki mu duba a haddali aksar sadaki babin sadakin nan la hada aksar sadaki sai mu gani ya me malam ya share a karatunmu na kafin sallan subahi sannan kuma ya karatun yake haɗi an gan shi ko na mun riga mun yi shi a baya malam yace la hada aksar sadaki wa aqalluhu nisabul qata'i wannan a karatun da muka yi a wancan fiqhil muqaran shi ma samu gyara a cikin shi ko aksarin sadaki bai da iyaka ta sama amma ta ƙasa yana da iyaka shine sabin yanke hannu rubu dinar kenan ko to shi ma wannan mun cire an samu nasin da ya cire shi yace a ƙasa ma bai da iyaka dan mutum ya bada sadaki 2000 ba za a ce bai ba ko ya bada 1000 ko biyar ba za a ce bai ba mutukan an karba bai da haddi a ƙasa to <clears throat> sai na biyu kaga nukutar farko kenan wato kana iya kai ka san rumuz kalmomin da za ka yi amfani da shi wajen tantance gabobi ne muka samu sai na biyu wai juzu ardan wa manfa'atan wa ala abdin mutlaqin wa shawratin inda ƙari zamu samu a littafin gaba sadaki ba su lalle kuɗi ba ana ba da ardan kaddara amfani ma yana iya zama sadaki a baka gona a ce ka nome ko kai kiwo ko kana da ƙarfi kana faskare a ce ka faskare mota goma shikenan ka huta za a baka mata <laughs> kaga zai ta ƙara zaki <laughs> Allah ya taimake mu wa shauratin ko kayan ɗaki ka ce a'a kai baka da lokacin zuwa kasuwa aiki ya ishe ka wa Shauratu ha? an zo neman aurenta ne kana son ta eto eh, ka turo iyayenka wannan yarinya ka ce yan mu ce ka je ka kintsa ɗaki ka sai mata kayan ɗaki ka shirya a kai ta ni da kake gani na nan ba zan je ko ina ba mun samu fuskoki hudu na sadaki hmm. mun samu mataki na biyu wa yalzamul wasf min ar-raqiqi wa shawratu mithliha haka ne ko a nan wurin ana son wusata matsakaici kada ka je wurin hada kayan dakin ka hada kayi na wulakanci a'a ka samu matsakaici kada kuma ka kora kanka ka bu dukka ci bashi ka ji jiki haka nan bawa mudalaki ka ce zaka bada bawa kada ka je kawo dan karami wanda ba zai yi aiki ko kawo tsoho wanda yake sai dai a tahiri hidima asibiti da shi an gane ko washtiratu adamihi mubtilun wannan mun haɗu akan wannan ko gaba na uku kenan ko eh gaba na uku abin mutum ya shaddanta ba zai bada sadaki ba ba yadda ba wabi ma la yajuzu tamallukuhu haka nan abinda bai halatta a mallaka shi ma ba sadaki bane mutum bai yi bada sadaki da giya ko taba ko na abu yufsahu qabla ad-dukhuli wa yathbutu ba'dahu bi mahr mithli nan wurin wato ana ɓata auren kafin ya kwanta da matan in kuma ya riga ya kwanta da ita gashi irin wannan sadakin ya bada ko to sai a tabbatar da auren sai a ce mishi to ya bada sadaki cikakke wa huwa mu'taba'an eh? wa huwa sadaki wannan zamiri mun ce na kuma kan sadaki shi sadaki mu'tabarun bi haliha wa yasariha wa abawaiha wa atrabiha la bi aqaribiha wannan gaba ce ita ma wajen fidda sadaki mace ake kallo mace ake kallo halinta samunta iyayenta uh, da kinin irinta ba makusantanta ba mun ce gida ba a ma mata kudin goro a ce mu sadakin gidanmu kaza ne to wannan wani abu ka kawo ba dai musulunci ba a wani abu ka tsara ma kanka a musulunci ba a ma mata kudin goro karibi ha ba a koda ko ciki ɗaya suka fito sai kaga Allah ya su daban galibin mu nan wasu ai Allah ya musu arzikin yaya kuma wanda suka yi karfi za ka haifi ‘ya'ya ciki guda suka fito ko halin shi daban ka ga wani ma kaman da ba ba sai ka ji kaman shi ka fi so ka tsoron duka kore su to ko matan ne haka za a haife su za a haifi mata wata ba iri ɗaya da wata ba kai ko can halitta ma ba iri ɗaya ba ballantana kwakwalwa ballantana abubuwa sannan kuma wani abu ikon Allah za ka ji sunayen su daban ne ko to haka ma masu son su dai wuya ka ji an ce mutum da ya zo ya kwashe su ai ya kai su daki a shari'a ma an yarda to wanda za su zo su aure su sunansu daban-daban samunsu daban-daban sana'o'insu daban-daban to amma dai da yake ba masu ake kallo ba su matan ake kallo to ana kallon a tarabaha kininta ba wai na kusa da ita ba in gidan sun kasance duk su iri guda ne haka suke a ce ai gidan nan su masu addini su kwakwalwa gare su dukkan su kyawu gare su dukkan su nagartattu ne wata mace ba ta garke ne in ka auro ta za ta rinka haifa maka ƴaƴa ne ko ɗaukar ruwa ba su yi ba su yi amfani da kansu ba hausa suna ce musu ba ta garki in ta zo ata maka gida kawai yi. ƴaƴan ba nagartattu bane wata ko za ka ganta lafiyayyen mace ce nagartatta ce haka za ka tana haifuwan ƴaƴa darkakku lafiyayyu to ai ba a haɗa su an gane wannan ko to wannan gaba ce mai cin gashin kanshi walau ja'ala itqaha sadaqaha madal itqu wala zima maharu mithliha walau sharata ziyadatan ala sadaqi fil aqdi fa hiya kasadaqi wajen sadaki akwai lokacin da mata suke cin sadaki biyu wannan shine matakin da malai yake bayani akan shi inda mutum ya sanya sadakin mace ƴan tata ne to yayi ce to alga ta malam wannan baiwa ta ce sadakinta da na ƴan tata yace to an yarda liman na gama daura aure sai kuma ke kawo kuɗi a ah, ai na riga na faɗa na ce yancinta ne ba kowa na shaida duk kowa ya shaida akan haka ma ka daura auren kawo sadaki in yace ba zan bada ba sai ce to ki je ki auro ni kin zama ya an sakan maka ita wannan waye balad sadaki biyu take ci a yan tata kuma wannan da ya ce sadakinta yancinta ta ci wannan sannan kuma za a ƙara kuɗi yawwa sannan kuma wanda ya ƙara sadakin matan shi shi ma an karɓa in an kawo sadaki ya ce to sadakinta nawa aka yanke nawa kuka bada nawa na baku dubu ɗari biyu na ka ba mu nawa aka karɓa dubu hamsin shi da ba a riga yanke sadakin ba har ranar ɗaura aure ka ba shi dubu ɗari ko dubu ɗari biyu a je sai aka ce a kawo ma talatin ko hamsin sai aka wuka ce a a ji a ƙara mata kaza a ninka so biyu ko so uku to ta ci ita ma dubul sadaki ke a kenan akwai lokacin da mata suke cin sadaki so nawa so biyu dubul wannan gaba ne wala yajma'ul bai'u wan nikahu fi aqdin ba a hada ciniki da aure wuri guda mutum bai ba da sadaki da sharaɗin wani abin za a sai da mai don ya ba da kaya misali shi ma wannan gaba ne sai gaba na gaba wa yustahabbu ta'jiluhu qabla ad-dukhuli wala hal imtina'u hatta ta al-hala lal mu'ajjala wala ba'da tamkinihi wa yustahabbu ta'jiluhu mustahabbi ne a gaggauta ba da sadaki in an yanke shi misali mutum ya ce yana son yarinya aka ce an yanke mata sadaki 50 ko 100 to ya bada kafin a daura auren shi shine ta'jil shi yafi mustahabbi ne qabla dukhuli wal hal imtina'u in ku haka daura auren bayan an yanke sadaki ana ina sadaki zan kawo zan kawo zan kawo har na daura aure zan kawo har ya zama zan kawon zazzau ha an daura auren bai zan kawo zan kawo to ta samu ta janye kada ta kwanta da shi hatta ta gabi alhala sai ta karbi sadakin da an riga an yanke mishi shine bai bada ba lal mu'ajjal banda wanda dama an ce sadakin yace a daura auren zan biya dama bai ce zan kawo ba zan biya wani lokaci in na samu ko kuma kila yana aikin gwamnati ne kudin hutun shi bai fito ba sai me ko jun ka sama a ma'aikatan gwamnati da kudi zafin banza can zaka mutu ya fi wani wata kawai ya wukir da dushir me sai me sai kaza sai disamba sai kaza za ka yi abin da kake da shi yanzu kawai ka yi ka wuce to ya ji ya cilla ku can kuma auren yanzu ake so a yi shi ila 'ya'yan suna da yawa yanzu ana so a aure da su gaba baki dai to an jira sai disamba sai jun sai august sai tsakiyar ruwa ruwa sama ƙasa Eh, menene sama kasa ne ruwa kasa kwaya ne ni gashi to sai a jira shi mu'ajjala kenan wala ba da tamkinihi sannan banda inda ta je ta jingina gare shi ya an daura auren ya ce zan kawo zan kawo zan kawo ba ta ajiye yi ba har an aka daura auren bai bada ba har aka tare bai bada ba aka yi amarci ya kwanta da ita kila ma ya ci da kwanciya da ita an yi sati da an yi sati biyu ta ce ba ba fa bada sadakin nan ba ya ce ai zan bada haka nan shikenan nan wurin ba magana ta janye kenan nan wurin gaban mun samu sadaki na da mataki biyu a tajilu bil aini wa ta'jilu bil alif ana gaggauta bada ana jinkirtawa sai na gaba duk ana yi shi ma gaba ne fa in asara qabla al-bina'i fala hal fasu in ya kasa in ya zama ba zai rike ta ba kafin a tare irin auren filani misali zaga an shekara biyu uku hudu ma wani ma sai a daura mata aure tana shekara uku da rabi ko hudu da rabi mijin ko an ya tafi kiwo kamaru ko ya tafi mali sai ya shekara bakwai ma zai dawo kuma an riga an daura aure fa an riga an mata shi ce to ko da ya dawo sai zama bai ba zai iya rike ta ba kila wani lalura ya sa ba zai rike ta ko bayi da shi fal halfasau ta samu ta bata auren sai gaba na gaba fa in ikhtalafa fi qadarihi aw ainihi wannan shi ma gaba ne mai muhimmanci in sun yi sabani akan gwargwadon sadakin ko ko ainihin abin da za a bayar din fa in halafa in suka rantse tafasaha tafasaha a bata auren wa ayyuhuma kala lazima ma halafa alaihi al-akharu amma duk wanda ya rantsuwa to abinda ɗayan ya rantsa ya tabbata gare shi idan bayan an daura aure zan bada zan bada zan bada haka daura aure sai ake sabani sai ya ce ashi kadruhu dubu hamsin ya ce ta cewa dubu saba'in ka ce aka yi saɓani to su rantse in suka rantse duka ba ta auren gaba daya au ainihu ko kuma ainihin abin da aka ce za a bada sa'a ya ce zai bada sai kawo rago ta ce sa ka ce ce rago ne har da rauga ma gashi na haɗu ne. to wannan in sun rantse duka to a bata auren in ko ɗaya rantse ɗaya ki rantsewa to abin da ɗaya rantse ya tabbatar ma ɗayan wa ba da dukhuli alqawlu qawluhu wannan duk ana magana ba tare ba ne. amma in an tare yi jima'i da ita sai suka saba akan adadin sadaki ya ce rago ne ga shi ma hannun gudunmuwa da rauga ta ce gaskiya sa ne alƙali tambaye ta ce kuna jima'i ta ce a mun kai wata ɗaya mace ta ci kutu yake rudar ragonki ki ci gaba da sayar rauga Allah ya taimake mu wa fi qabdihi qabla dukhuli qawluha amma in ba a tare ba ko kuma an tare ba su babu tamkini ba ta jima'i ne ba su jima'i ba Ta ce ai mun taɓa kwanciya ba ban san shi namiji ba bai san ni mace ba ba mu taba jima'i ba to anan wani ta ce mishi ustaz ka je ka ciko kaya ka kawo ragojin ragonka da ragonka ka je ka kawo sa ko ba rauga sa ku kai an gane ko wa ba'dahu amma in kuma bayan daurin aure ne ba a tarin ba har yanzu amma kuma an daura aure qaulu man shahida lahul urfu wanda al'ada ta tabbatar da shi da shi za a aiki da shi dan al'ada tana sabawa kuma ana aiki da al'ada wani lokaci a hidiman aure kaga akwai inda zaka je daurin aure sai kaga an dauro ma uban ya akwati aka ni na ga wannan wani gari ashe idan aka yi akwati mata ba su da alaka da shi duk wani kayan da ya shafi aure sadaki ne in dai haƙƙi ne namiji mata ba za su gani ba ba su da alaka da shi in an zo maza za su fito uban ya shine jagora ko kanin shi ko wanshi wanda ya nada ya kula da ya to ranar daurin aure shi da doro zai ya zo da shi mun je daura aure kawai na ga mutum eh, na ja ya za a daura mana wannan ba a ganin shekaru aka ce a su haka cikin shi Allah tima <laughs> to na ruwanka ni ba ko ne haka na zo garin na ga ana yi kuma ma tsani zan kwana biyu ne a garin wuce aka zo aka sauke aka bincike aka kirge kuma shine sadaki sai an karanta duk abin da ka sa zani biyar mai goma a tamfa kaza kaza kaza kaza duk sai an gwamnati sadaki ne to amma kuma na ga malamin da ya dora auren jajirtacce ne ya yi bincike ya bani shi a kwarai ya yi screening su in and out da wakilan dangin nonon dangin uban kafin ya dora auren ya yi kokari amma dai abin bai bani sha'awa ba inda aka dora da tijo kaya haka ai ba daidai ba ne Allah ya sauka illa an yakuna ma a tabun sabitun sai in tare da ita akwai rubutaccen littafi to ko da bayan jima'i ne kuma bayan daura aure ne tana da rubutu sadakin nan sa muka yi gashi nan ila masallaci ne an rubuta bisa sadaki shanu guda biyu ko shanu uku ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu an rubuta an ba ta rasit an ce ran da ya ba da sadakin a aiko da takarda masallaci ko ya hada da cek ciran da aka ba da in ta karbo a banki shikenan to kawai an ce ina sadaki ta ce ai ban samu ba har ba na sadaki me shaidan ki ga cek inda ya bani baki je bankin bane na je bankin ashe account din ba kudi a ah, to ina riga na gama na riga na ba ta ce to baka isa ba tana da kitabun sabitin ba a sa al'ada ba a san mutum na zuwa banki ya bada check a bashi kudi a kuma bashi check din shi ba ko an saba haka ba a saba ba a san wannan ba karbewa za su shi wanda ya ba kudin bai karbi check din ba ai ciko zai biyo zai Allah ya taimake mu wa yukammalu bil mauti wal bina'i gaba ne na gaba mace lokacin take cinye sadaki tana cinye sadaki da mutuwa an daura aure da safe da azara an goye mutu ta cinye sadaki wal bina'i ta cinye sadaki in ya kwanta da ita wai ta shartaru bi talaqi qablahu wannan gaba ne da cin gashin kanshi wannan gaban ba ta cinye sadaki duka rabi take ci tana ci rabin sadaki ne bi talaqi in ya sake ta qablahu kafin jima'i wayas kutu sadakin ya faɗi, gaba ne mai cin gashin kanshi ba ta da sadaki bi kulli furqatin kulu min Ha duk wani rabo wanda rabuwa wanda ya bullo ta bangaren ta in ta ce ba ta san mijin ta fasa auren ta yi kaza ta yi kaza to duk wani rabuwa in yazo ta bangaren ta kullu furqa to ba abin sadaki ya faɗi. ba ta cinye sadaki ko guda ba illa tamlika wa takhayyira to anan wurin shi tana da wani bangare na sadaki tamlik wa takhyir tamlik shine mutum ya mallaka wa matar shi abin nan igiyoyin auren yawwa kila ko zama ne dadi ce tace yace ke ni ko igiyan auren nan gaba ɗaya nawa ne tace uku ne ce to wallahi na baki dirin ke ga dama ki yanke su ce to na yanke su duka na azubar kowa ya watsi kaga abu ya lalace wata khayyira sai takhayyiri shi ma inda asarin nafaka lokacin da mutum ya kasa cewa irin wannan takhayyirin ba takhayyirin na mu karanta na baya ba wannan takhayirin samu ya ƙari yaga kai ya sallama ba zai iya rike matan nan ba ta iri zai ci da ita ce to shikenan na baki zabi kawai ko ki zauna ko ki da wannan to shi ma nan wurin sadakin ba duka ya fada ba waqti yari habi isarihi ta ya koma can karatun baya kenan wayas qutubi kulli furkatin lokacin da ta ta zabi rabuwa bin isarihi da rashin sa mun karanta wannan ba zai rike ta ba tace to gaskiya abin nan tana so ta ta hakura da wannan auren to anan wurin shi ma bai fadi ba Falauwaha wahabatu sabon karatu inda ta yi mishi kyauta ba'dahu sashen sadaki falaha so baƙi hito ta abin nan rabin sai ta yi amfani da shi an yanke sadaki ta samu dama nawa an kai yake ma sadaki saurayinta a ce an yanke mishi sadaki ai dubu hamsin ne ko dubu ɗari ta ce a a haba ni fa yar kasuwa ce na iya saka ina fanke ina alkubus ina masa ina kaza ina kaza ni fa na da hali na wannan sadaki ma dai kusan dan Allah ya ce ni ai to Allah a jiya mai rage na ni na rage sadakin na kuma da shi dubu hamsin ne na mai da shi dubu ishirin to yayi sai ba da rabin wala wad'at ba'dahu fil aqdi li shartin falam yafi lakana al harruju bihi kenan wato wala wada'athu ba'dahu inda kuma tace to shikenan yanzu sadakin nawa aka yanke 50 to na rabi na yafe mushi rabi ya biya rabi amma li shartin na sa sharadi zai zai min kaza zai min kaza zai yi kaza falan yafi sai bai wannan abun ba lakana laharruju to ta samu dama tace to na fasa tunda bai yi ba to ni ma na fasa ragewan a ciko musu ran kudi na kaga nan inda sadaki ke gugutsuwa kenan take da damar ta gugutsura shi wani wurin ta sayar wani wurin ko ta sayar tana da iko ta koma kan shi wala ishtarat inda an samu rabuwa an samu rabuwan aure amma kuma ta riga ta yi amfani da sadakin ta sai ma takhtasu bihi abinda take banta da shi ko kuma abinda raba shi ba zai kyau ba kila ta sai man shafawa ne ko ta sai abun gazal sai aka sai aka raba auren kuma ya zama an raba auren a inda take cin rabin sadaki ne rabi nashi ne rabi nata daminat nisfa hutu sai ta biya nashi biyan shi za ta yi saboda ba zai yiwu ta ce a'a sadakin ka nawa ka bani kaza ne na sai jambaki na sai kazar na sai abu a raba ba ka rabi ka sami me hada me ina ruka da jambaki da wani gazal da hoda me zaka yi da shi gare waye ma ka fita takalmin da ka zama ka san kalan shi Allah ya taimake mu wa ma yasluhu lahumu wa huwa bainahuma amma idan ce sadakin lokacin da aka kawo dama babana shi ya san lissafin kuɗi ya iya aje kuɗi da ya tafi ya je ya sai mu abin da zai amfane mu ne ya sai shanu ne aka daure ko kuma ya sai shiya ne a banki nawa ka bada dubu ɗari didi lokacin ana sai da shiya ya karanta a jarida so da ya iya yes da no ya iya abcd sai je sai ya sai dubu ɗarin gaba ɗaya ka zuba a can kuma gashi an raba auren kuma tana da rabin sadaki ne na da rabi to a nan wurin shine malam yace kazi ya to ya zama sadakin ya zama nasu sai a cigaba da sauraron wannan in yana so a bashi rabin shi to in baya so sai a bashi a account din sai a cigaba da amfani da shi kazi ya ratihi kamar yadda kudin ma ya karu ce to nawa ne na baki sadaki dubu ɗari ne ai na riga shiya aka siya to ni zan baka rabi ne kai ka ɗauki rabi ni in ɗauki rabi to sai aka ce to ai shiya aka siya shi yanzu ya kai miliyan biyu to sai a bashi miliyan ɗaya ita kuma sai doki miliyan ɗaya ko kuma shanu na siya shanun yanzu ai sun haɓaka sun zama guda tara ko goma shanu sai a bashi biyar sai a ɗibe in ana so a raba kenan an basu masu cewar da hayayyafa shi kenan wani kusa ne haka ta waye shi yake in aka ce shi aka saya sai ta ce ai shi aka saya da sadaki ya aka yi to yanzu ma an ce ba ma maganar an cinye jalin ba riba uwa kuɗin ma yanzu ya koma dubu saba'in to shi kenan Eh, in yana so a cigaba da kasuwanci sai a cigaba da yi akan dubu saba'in ne in yana so a raba to sai a damar da rabin sadaki ba za a ce nan wurin sadakin za a bashi dubu hamsin ɗin shi ba ita ta faɗi bayan sadakin gaba ɗayan zai kuma dubu saba'in dubu talatin da biyar za a bashi wa talafi haka na inda ya halaka shiya muka saya shiyan ya karye yanzu ma kamfani a shi na wannan ne sun gudu to shi ma hadda shi sai ka kaɓa rigar shi tafi ko sisi ba za a bashi ba saboda talafi ne ko kuma sa ne an ba 'yan kiwo sun kora ko sun kore shi ko son ya gudu sa ka bada san ya gudu ba za a ce to ya gudu a hannunta ne ba tunda ya gudu a hannunta ta biya a nan wurin ba a biya za mu zo ɓangaren kasuwanci da yadda wuraren da ba a biya ko sisi ba za ta biya ba haka nan za a zauna an aure ya ƙare kuma sadaki babu wannan gaba ne walau dakhalat walau inda ya kwanta da ita walau khala inda ya kai ziyara inda take ya kebe da ita faddatul masisa sai ta da ya yayi jima'i da ita wa an karahu shi kuma yace ƙarya ne bayan rabuwa fal qawlu qawluha to anan wurin zancen ta za a aiki da shi ya kebe da ita shikenan sai ta ce to yanzu ya ce ya fasa wannan aure to amma ya kebe da ni kuma da ya kebe da ni yayi jima'i da ni to anan wurin qawluha sai ce ka kebe da ita shikenan ko sisi ba za ba shi ba kenan ba tunda ya riga ya take ta walau khala bi haza iran inda kuwa an sa an daura auren aka sa tarewa lokaci mai tsayi sai ya zama yana kai ziyara inda take sai yake banta da ita kuma sai ya jima'i da ita tai da awan haka rikici ya kai su kotu to yanda alkali zai yanke hukuncin gashi fa fi manzilihi qauluha idan tace to an daura aure ne na ziyara ziyarar gidan shi to a nan ne ya sadu da ni kai ta tazo gidanka ranan kaza ga watan kaza eh ka sade ta ce yace a? ke ya sade da ke ta ce eh a ina ne a gidan shi ne to qauluha sai ce shi ka tafi ka cinye sadaki wa fi manziliha qauluhu idan ko ta ce ya sadu da ni a ina gidanmu ne ya zo ziyara gidanmu ne sai ya sadu da ni kai ka sadu ta ce a ke ya sadu da ke ta ce eh. qauluhu sai ta ki ba mutane wuri ki je ki wafe da masadakin shi an gane ko can a gidan shi ne nan a gidan su ne a gidan shi magananta a su maganan shi wurin nikahu tafwid nan ne muka samu yau nan ne a ce inda ya share ko yace yajuzu nikahu tafwid auren da aka jin aka rufe sadakin ba faɗa ba ya halatta wa huwa al'aqdu maskutu fihi ala sadaqi fa yalzimu bi ridaha bima faradahu abinda ya yanki to tana iya karban shi in badala mahar mithlaha matukar bai kasa ba aure dahu bi fardiha ko ya yadda da abin da ta yanki aw fardu waliha ko abin da waliyin ta yanki wa in tallaka qabla al fardi wal bina'i in ya sake ta gabanin ya yanka farilla kuma bai take bai take ta ba sai ya ce wala mahara shine mu ne ya share shi ko ko bai share wannan karatun ba mm. ya share wannan karatun sai ce wala mahara babu sadaki karatun da muka yi kafin sallan subahi ya ce idan aka daura aure da mace bai yanke farilla ba bai kwanta da ita ba to ta ci sadaki amma shi a wancan a saki ne ko a mutuwa a saki ne ko a mutuwa to kenan bai share wannan karatun ba wannan a menene ai ina so ku rika da karatun ne in ba ba ka fikil muqaran bai fita ba a saki a saki bata ci mene ba bata ci sadaki ba to su yathbutu tawrisu gado ya tabbata in suka rabu da mutuwa ne ya yanke farilla ko bai yanke farilla ba to rikabu tafwid ne sai ya mutu to ta samu gado walau da khala lalazi wa maharul misli inda ya kwanta da ita ya jima'i da ita to da ta ci sadakin tamka to inda bai kwanta da ita ba fa sai ta ci gado banda me wannan ya karatu ya karo da karatun hadisi na makaranta yau ta karatun subahi mai ce za ta sadaki za ta ci gado a nikahu tafwid idan mutum ya auri mace bai kwanta da ita ba bai yanka sadaki ba sai ya rasu A nan sai ce walau da khalala lazima maharul misili haka ne ko inda ya kwanta da ita to da an ba ta sadaki to inda bai kwanta da ita ba fa ba za ba ta sadaki ba shi kuma wancan sai ya ce me za a baci sadaki to kusan duk sauran bayan wani makaranta ya babu wani inda muka samu karo nan ne kawai daga farkon karatun sai nan wuri biyu ne muka samu abin da za a cire waɗannan ko sauran bayanan duka karatun ba mai wahala bane kuma sannan mun ci mun ƙara mutane lokaci hudu minti hudu akan lokaci su bani son kari lokaci sauran mutum ya kokari ya samu ta takarda ya cire gabobin ya gani sannan ya cire wuraren da aka shafe da wuraren da aka samu tausi'a da wuraren da aka yi shiru a kansu sai in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ji inda aka mata suka taru nan ne fa za ka yi ruwa rana inda mata suka taru ya rabe-raben yake in rabe-raben namu ba matsala shikenan inda yake da matsala sai mu gyara inda yake mata mu kuma mu karanta da su su ma ba sani ba shikenan mu ba mu sani ba su ba sani ba ana ta karo ana ta dukar juna kaga shikenan sai da ta yi Allah ya sauke wasu subhanakallah ayi hakuri da kurakurai subhanakallahumma ya an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na ilayk